بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير ونصلي على إمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بالكتاب والحكمة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يئذكم به وقال لأزواج نبيه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والذي كان يتلوه هو ورسوله صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه كتاب الله والحكمة فكتاب الله هو القرآن والحكمة هي ما كان يذكره من كلامه وهي سنته فعلى المسلمين أن يتعلموا هذا وهذا وفي الحديث المشهور الذي رواه الترمذي وغيره عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون فتنة قلت فما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخير ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالحزم من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يقلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم وقال الله تعالى في كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال في كتابه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منه في شيء فذم الذين تفرقوا فصاروا أحزابا وشيعا وحمد الذين اتفقوا وصاروا جميعا معتصمين بحبل الله الذي هو كتابه شيعة واحدة للأنبياء كما قال تعالى وإن من شيعته لإبراهيم وإبراهيم هو إمام الأنبياء كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما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 wanda ya zo daidai da 29 ga watan 6 miladiya ta 2010 a wannan majalisin namu na mako-mako inda muke darasi mai suna bugiyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ila ahli iraq wato inda muke sharhin saƙon da ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala ya aika wa shi'ar mutanen kasar iraki wanda kuma wannan shine majalisinmu na na hudu a wannan darasi a kuma jerin gwanan darussan mu a wannan masallaci mai albarka wannan shine na 118 malam yace salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fa inna nahmadu ilaikum Allah alladhi la ilaha illa huwa wa huwa lil hamdi ahlun wa huwa ala kulli shay'in qadir bayan ibnu taymiya yayi waccan shimfiɗa da ta gabata wacce a ciki ya jawo hankali zuwa ga yi wa Allah da'a da manzansa sallallahu alaihi wasallama a cikinta ya jawo hankali zuwa ga san Allah da san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da san duk abin da suke so san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda wannan yana daga cikin da'a ga Allah to shi ne yake cewa salamun alaikum amince ya tabbata gare ku wa rahmatullahi wa barakatuhu da rabar Allah da albarkatunsa yace fa inna nahmadu ilaykum Allah alladhi la ilaha illa huwa muna yi wa Allah godiya wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi kadai wa huwa lilhamdi ahlun kuma shine ya cancanci dukkan wani yabo da godiya da kirari wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne a bisa dukkan komai wa salli ala imamil muttaqina kuma muna salati ga shugaban limamin masu takawa masu tsoron Allah wa khatamin nabiyina kuma cika makin annabawa muhammadin abdihi wa rasuli annabi muhammad wanda bawa ne na Allah kuma manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama tasliman kafira ubangiji ya daɗin salati da tsira a gare shi mai yawa mala yace amma ba'du bayan wannan فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بالكتاب والحكمة ألا يا أيكو النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا القرآن يا أيكو شد حكمة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور domin ya fitar da mutane daga cikin duffai zuwa ga haske bi idni rabbihim da izinin ubangijinsu ila siratul aziz hamid zuwa ga tafarkin gagarabadau wanda ake gode masa qala Allah ta'ala yana cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina hakika Allah yayi baiwa ga mu'minai idh ba'atha fihim rasulan min tunda ya aiko da wani manzo ko yayin da ya aiko da wani manzo min anfusihim daga jinsinsu tulo alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyinsa ayoyin Allah wayu yuzakkihim yana tsarkake su ta hanyar yi musu tarbiyya wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yana sanar da su littafin Allah alqur'ani wal hikma da hikima wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin sun kasance ko kuma lalle su sun kasance min qablu gabanin bayyanar manzo sallallahu alaihi wa sallama lafi dalalin suna cikin wani bata mabayyani wa qala ta'ala hakanan Allah ta'ala ake cewa wazkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikmati ya'idukum bih ku tuna ni'imar Allah ku tuna ni'imar Allah da ya muku da abin da ya saukar muku na littafi da hikima ya ya'idukum bihi yana muku wa'azi da shi wa qala li azwaji nabiyhi sallallahu alaihi wa sallama sannan Allah ya ce wa matan annabi sallallahu alaihi wa sallama wadhkurna ma yutla fi buyutikunna ku tuna abin da ake karantarwa a cikin gidan da jinku min ayatin lahi wal hikma na ayoyin Allah da hikima wallazi kana yatluhu huwa wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama fi buyuti azwajihi kitab eh, kitab Allah wal hikma abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zan abinda ah, ubangiji da annabi sallallahu alaihi wasallama suka zan suna karantarwa a gidaddajin matan annabi sallallahu alaihi wasallama shine littafin Allah da hikima fa kitabullahi huwa alquran littafin Allah shine alqurani wal hikma hiya ma kana yadhkuruhu yadhkuruhu min kalamihi hikima kuma shine abin da yake fitowa daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa hiya sunnatuhu ita ce sunnarsa fa ala almuslimina an yata'allamu hadha wa hadha don haka wajibi ne ga musulmi su koyi wannan su koyi wannan su koyi alkur'ani su koyi sunnar ma'aiki sallallahu alaihi sallama a nan ibnu taymiya yana bin abin daki daki nan yake so ya samar da wani abun da musulmi duka sun yi ittifaki a kansu ko ya wajaba su yi ittifaki a kansu kuma a kansu ne za a gina dukkan wani batu da dukkan wata takaddama ko wata jayayya ana komawa ne ga waɗannan abubuwa guda biyu don ya samar da wasu turaka guda biyu wanda dukkan wata magana da zai koro zai koma ya daure ta jikin wannan jikin ɗaya daga cikin waɗannan turafi guda biyu ko kuma ɗaya daga cikinsu su ne alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya fara tabbatarwa ta hanyar kawo nassoshi na alkur'ani waɗanda suke nuna irin baiwar da allah ya yi wa al'umma ya yi wa ɗan adam ta hanyar aiko da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama babu shakka a aiko annabi sallallahu alaihi wasallama wata ni'ima ce da Allah ya wa dan adam wanda bai taba ganin irin ta ba wata rahama ce da ubangiji ya kwararo wa duniya wacce bata taba samun irin ta ba shi yasa Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba ya rasulullah face dan ka zama rahama ga duniya gaba daya maka ce halitta duka sawa'un halittun da suke sammai ko halittun da suke kasa ko halittun da suke cikin ruwa ko halittun da suke masu motsi ne kamar dan adam ko wata halitta wadda take da rai ko kuma halittun da suke da skararru ne kamar duwatsu da tekuna da duk wani abin da ka sani alkalmar al'alam tana gaskata a kansa to aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama rahama ne gare shi don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ana rahmatun buhda ne rahama ce da Allah ya yi kyauta da ni wato yayi wa al'umma yayi wa halittarsa kyauta ta hanyar aiko ne lokacin da aka nemi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yayi mummunar addu'a wato yayi tsinuwa da kafirai ƙurayshawa waɗanda suka juya masa baya suka yi ta yi masa makarƙashiya sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce inni lam ub'ath la'anan بعثت رحمة للعالمين ba a aiko ni mai yawan la'anta ba mai yawan tsinuwa ko da kuwa an saba mun wannan ba zai sa in zama mai yawan la'anta da tsinuwa ba an aiko ni ne don in zama rahama ga ga halitta duka to shine nan Allah madaukakin sarki yake cewa laqad mannallahu 'alal mu'minina hakika Allah ya yi wa mu'minai ya yi wa mu'minai wata baiwa baiwar da zai goranta musu baiwar da zata sa tilas su yi wa Allah godiya إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم yayin da ya aiko da wani manzo min anfusihim daga jinsinsu wato ya aiko shi daga cikin jinsinsu in aka ce min anfusihim kalmar anfusuhum a nan ta kunshi jinsi na ƙabila ta kunshi jinsi na mahalli ta kunshi kuma jinsi na halitta shi kansa ta kuma kunshi jinsi na luga wato yare da harshe Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin cikin ƙurayshawa wato kuma ya aiko shi cikin jinsin larabawa sannan kuma ya sanya harshen da yake magana da shi gare su larabci ne sannan kuma ya kasance mutum ne ba mala'ika ba wannan duk dan ya zan akwai wato abin da zai zama ya ba su dama su kusance shi su kuma fahimce shi domin da ya sanya shi mala'ika to babu wanda zai iya kusantarsa don babu wanda zai iya jure ganin halitta ta mala'ika saboda ban tsoro da cika fuska da razanarwa don haka ko da mala'ikan nema Allah zai aiko to dole ya aiko shi a sifan mutane domin mutane su samu nutsuwa da ɗebakewa da shi walau ja'alnahu rajulan malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun da suke cewa me ya hana ba a aiko mala'ika ba to da a ce mun aiko shi ma mun aiko mala'ikan to sai mun maida shi mutum ta yadda za ku iya jure zama da shi za ku iya jure saurarensa ba za ku rika firgita ba amma Allah nuna maka mala'ika ai ba za ka kwana lafiya ba a bisa halittar da Allah ya yi shi ka duba ko aljani ka gani yaya bari a ce kuma mala'ika shi sa Allah ce da mun sanya shi mala'ikan to da mutum za mu sanya shi to kuma da mun ƙara wato wala labasna na ma albisu da abinda suke wato ciki na ɗimuwa da rudewa da ya ci gaba da wakana tunda za su dai ce ai kai ba mala'ikan ba ne don me muka ganka mutum kaga za su ci gaba da inkari da jayayya shi yasa ubangiji ya ce da a ce mala'iku ne ku sai Allah ya aiko muku mala'iku daga jinsin ku kun law kana fil ardi kun law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna min as-sama'i malakan rasula da a ce a doran ƙasa mala'iku ne suke tafiya a natse kamar yadda muke rayuwa a doran ƙasa haka Allah ya ce to da mun saukar musu da mala'ika ya zama shine manzon su saboda haka tunda jinsin mu jinsi ne na mutum to ya kamata ya zan wanda za a aiko mana daga jinsin mu ne wannan zai sa mu samu taimakewa da shi kuma mu iya yadda mu yi koyi da ayyukansa tunda da mala'ika ne sai ka samu abin da za ka yi wa Allah uzuri da shi ce Allah ai shi mala'ika ne ya zan yi in koyi da mala'ika shi ka dubi irin halittar da kai masa don haka dan yayi kaza na ibada wannan ni ba lalle iya yi ba tunda halittar mu ba iri ne ba da Allah ce da kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da abin koyi mai kyau tattare da manzo sallallahu alaihi wasallama da a ce manzo mala'ika ne ku shikenan sai sami ta kaba hujja ga Allah cewa ai mala'ika ne don haka mu kuma mutane ne halitta mu ba iri ɗaya bane su Allah ya yi su la ya suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma su haka halitta su ba irin tamu bace ba za mu iya koyi da su ba to sai ya Allah ya yanke maka wannan hanzarin sai ya aiko maka da mutumin da yake halitta ce ta mutane kamar irin taku shi yasa Allah ce kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid ka ce ni mutum ne mislukum kwatankwacinku yuha ilayya ana yi min wahayi wato wannan shi ya fifita ni a kanku shi ya bani fifiko da daraja da martaba sama da ku saboda ni ana mun wahayi amma wajen halitta ni ma mutum ne mislukum kwatankwacin ku yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid shi yasa Allah ce laqad manna Allahu ala almu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyinsa wato ayoyin Allah sura alqur'ani yana karantar da al'umma abinda Allah ya saukar masa na alqur'ani wa yuzakkihim yana musu tarbiya wato ba wai kawai ya ba su ilimi kadai ba a'a ilimi tattare da tarbiya wannan shine aikin da Allah ya dora wa annabinsa sallallahu alaihi wa wa sallama karantarwa tare da tarbiyantarwa yanzan abinda ake karanta maka kana aiki da shi da zara an ka karkace wannan ka karkace ba wannan karantarwar a dawo da kai kan hanya ba haka annabi ya zauna cikin sahabbansa bai taɓa bari wani ya kama wata hanyar da take ta halaka ba tare da ya dawo da shi kan tafarki ba daidaici ba duk sanda ya ga wani abin da ba daidai ba zai tsawatar sannan zai kwadaitar bisa aiki na kwarai sannan zai yi shi karan kansa ya yi aikin domin sahabbansa su gani su kwaikwaye shi haka yi ta karantarwa tare da haɗa tarbiyya a cikin karantarwar haka waɗannan ayyuka guda biyu da ubangiji ya bashi mu a gurinmu ahlus sunnati wal jama'a mun yi imani muna da yaƙini mun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi waɗannan ayyuka duka kuma ya ci nasara gagaruma a cikin aikinsa babu shakka ya cancanci ya zama mutumin da ya fi kowa tasiri a rayuwarsa a cikin abin da tarihin duniya gaba ɗaya batun da allah ya kafa duniya ba a taɓa samun mutumin da ya yi tasiri a rayuwar al'umma kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba ba a taɓa samun mutumin da ya yi nasara kamar irin ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba ba a taɓa samun mutumin da ya kawo gyara a cikin rayuwar al'umma cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ba kamar manzo sallallahu alaihi wa sallama don haka ya zama a'zamu rajulin fi tarihil bashariyati kulliha ya zama a tarihin ɗan adam tun daga kafuwar duniya har zuwa tashin alkiyama ba a taɓa yin wani gwarzo shahararre mutumin da yake ya yi nasara ya yi gyara ga al'umma kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wannan ita ce aƙidar mu kuma duk inda muka je za mu cika wato bakinmu da ambatan wannan za mu bi kirje mu faɗi wannan magana kuma muna ganin wannan wani ɓangare ne na girmama annabi sallallahu alaihi wasallama shi karan kansa sabanin abin abinda aqidar shi'a take karantarwa na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi nasara ba abinda ya zo da shi na karantarwa kusan kawai haka dai ya yi ta yi amma waɗanda suke tare da shi safe da marici abinda yake faɗa musu ma ba su yadda ba shi ko bai gane ba ya amince da su ya yarda da su ya aura a wajen su ya auren musu yana shawara su duk sanda wani abu ya taso su ne a gaba su ne a damansa da hagunsa su ne a gabansa alhalin ba san shi suke ba alhalin ba yarda da shi suke ba amma duk bai gane haka ba ya ba su dukkan wata amana alhalin bai bai fahimci shi su ba masu rukon amana ba ne maciya amana ne tarbiyyar da yake ta fama ya ba su ashe ba nasara yake ci ba wahala kaɗai yake ci wannan ita ce aƙidar shi'a aqidar shi'a wacce take gozanta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ta ci mutuncin su shi'a da take zagin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam irin su abubakar radiyallahu anhu irin su umar irin su Usman irin su abu huraira irin su zubair ibn al-awwam da talha ibn ubaidillah da matan annabi sallallahu alaihi wasallam irin su da aisha da hafsa da sauran matansa babu shakka aqida ce da aka gina ta a kan soke dukkan wata nasara da manzo Allah ya ci a rayuwarsa ba da za a ƙi da shi a ta tafi ta samu gindin zama sai ta sai an yarda da cewa wato ba zai yiwu ka zama shi'a da gaske ba sai ka yarda da cewa manzo Allah bai yi nasara ba sai ka yarda da cewa manzo Allah wahala yayi tasha da su Abubakar da Umar alhalin ba yarda suke da abin da yake faɗa musu ba kuma bai gane ba domin ba mu taɓa jin ya soke su ba ba mu taɓa jin ya ce a yi hattara da su ba mun ga yadda ya abince musu ya auri ƴaƴansu mun ga yadda ya aura wa wasu daga cikin su ƴaƴansa kamar da Usman wato yana ta yin abu ido rufe alhalin ba nasara yake ci ba kaga wanda akwai cin fuska da cin mutunci ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko wani ne a yau ya bude makaranta yayi shekara ashirin da uku yana karantar da ɗalibai amma sai ka fito kana cewa ai wannan makarantar duk ɗaliban da take yayewa 'yan iska ne maciya amana ne macuta ne marasa gaskiya ne babu shakka wanda kake zagi na farko ba ɗaliban kake zagi ba farkon wanda kake zagi shine wanda ya kafa makarantar da malaman makarantar da tsarin karantarwa ta makarantar da irin ilimin da ake bayarwa a makarantar duk wannan su kake suka domin duk sanda aka samu makaranta an yaye ɗalibai na farko sun zama mutanen banza ɗalibai na biyu sun zama mutanen banza na uku sun zama mutanen banza babu shakka za a yi bincike wai me yake gudana ne a makarantar nan duk wanda zai fito daga makarantar nan sai dai fito barawo ko dan giya macuci ko dan fashi babu shakka akwai wani abu yana faruwa ko dai abin da ake koya musu ba mai kyau bane ana koya musu waɗannan laifuffuka ne da ta'addanci ko kuma da su malaman ne 'yan ta'adda su karan kansu saboda haka suna koya wa ɗaliban su ta'addanci babu shakka wannan za a bincika idan kuma aka ce ga makaranta tana fitar da ƙwararrun malamai tana fitar da kwararrun shugabanni kwararrun ma'aikata masu amana marasa ha'inci masu gaskiya da rikon amana babu shakka waɗanda za su yi alfahari da wannan su ne shugabannin makarantar in aka tashi za a yabi wannan makarantar to za a yabi shugabannin a ce ai makaranta ce da take hannun wasu tsayayyu ba za su taɓa yadda a yi rashin gaskiya a wannan makarantar ba suna ba wa ɗalibansu kyakkyawar tarbiyya babu shakka shaidar duk da za ka yi tana da alaka ga shugabanni da malamai na wannan makarantar to kaga ashe wanda zai fito ya ce a tarihi babu mutumin da bai ci nasara ba irin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kaga ba kowa yake zagi ba illa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba kowa yake batawa ba sai manzo sallallahu alaihi wasallama kuma makarantar annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa makaranta ce da bata yayi dalibai na kwarai ba abu shakka wannan ba karamin cin mutunci bane kuma a yau ba za ka yi takama da musulunci ba matukar ka yarda da wannan akida babu yadda zaka je kai takama da musulunci tun daga wanda aka bawa musuluncin a hannu jibril ya zo ya karantar da shi alqur'ani dan ya shatab daga bakin jibril sai zuwa gare shi ya karantar da wasu al'umma wanda da bakinsa mai tsarki ya karantar da su yana cikin su amma alqur'anin yake aiki alqur'anin yaki tasiri yaki canza halayensu to yaushe ne bayan shekara dubu da dari hudu da wani abu za ka ce a zo a rike wannan addinin ko a rike wannan alƙur'anin kuma zai yi tasiri ko ka ce zai yi gyara ce to ai a zamanin annabin ma da aka saukarwa da alƙur'anin bai yi gyara ba yaya ka ce mana zai yi gyara babu shakka wanda ya nuna tsarin da yake kunshe da shi ba tsari ne da zai gyara dan adam ba kaga wannan rushe addinin ne gaba daya shi yasa malamai suke faɗakarwa akan cewa aƙida ko addini da shi'a don ba ma wata aƙida bace cikin musulunci addini ne mai zaman kansa addinin shi'a addini ne da yake ba zai taɓa samun gurbin zama ba sai ya rushe musulunci duka da haka duk zuciyar da shi'a ta shiga cikinta to sai musulunci ya bar cikin wannan zuciya amma ba zai yi ka haɗa ganin girman manzon Allah ba da ganin nasararsa da cin wato da ƙwarewarsa ka haɗa shi a zuciyarka kuma da yarda da shi an ce ba zai yiwu ba domin shi an cin yana akasin haka yana kore wanda yana karan tsaye ga wannan koyarwa to shi yasa Allah a cikin alkur'ani ya nuna mana aikin da ya dora wa annabi shine karantarwa da tazkiya tazkiya ita ce tarbiya wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin kama arsalna fikum rasulan minkum يتلو عليكم آياتي, آياتي ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون haka za mu ga ayoyin alkur'ani suna nuna mana irin aikin da Allah ɗora wa annabi sallallahu alaihi wasallama wato karantar da alkur'ani da hikima da kuma ba da tarbiyya da ba da tarbiya kaga ashe annabi sallallahu alaihi mu a gurin mu bai bar duniya ba sai da yayi wannan aiki kuma yayi nasara a cikin wannan aiki don haka babu yadda za a yi aqidar shi a ta samu karbuwa a zuciya wacce ta san alqur'ani ta yi imani da shi Allah ya ce wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yana koyar da su alqur'ani yana koyar da su hikima a anan Allah ya nuna yana koyar da abubuwa guda biyu yana koyar da alqur'ani da hikima alkitab shi ne alqur'ani alhikma kuma ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce hikimar da yake karantarwa wa in kano min qablu la fi dalalin mubin in anan mukhaffafa ce min as-saqila ay wa innahum kanu min qablu la fi dalalin mubin su sun kasance gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama suna cikin wani bata mabayyani ashe kaga bayan aiko shi sun shiga cikin shari'a mabayyaniya da suna mata mabayyani daga baya sun samu shari'a mabayyaniya ashe kaga ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sami su cikin bata ya bar su cikin bata kaga wannan ya rushe wannan ayar ayar tana nuna a gabanin sa ne suke cikin bata amma bayan sa sun samu shiriya cewa wa in kano min qablu min qablu mai min qablu bi isatihi sallallahu alaihi wasallam la fi dalalin mubin haka nan Allah ta'ala ya ce wadhkuru ni'matallahi alaikum وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah da yayi muku ta hanyar aiko annabi sallallahu da ainihin wannan addini na musulunci wa ma anzala alaikum min alkitabi da abin ya saukar muku na littafi shine alqur'ani wal walhikima da abinda ya saukar muku na hikima kaga Allah ya saukar abu guda biyu ya saukar da littafi shine alqur'ani kuma ya saukar da hikima hikima ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama don sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ma wahayi ce kamar yadda alqur'ani yake wahayi yadda alqur'ani yake wahayi haka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ma take wahayi bambanci tsakanin alqur'ani da sunna shi alqur'ani baya tabbata sai ta hanyar tawaturi wato dukkan wata aya kai dukkan wani harafi da ya tabbata cikin qur'ani ya tabbata ne ta hanyar gangan ku wato al'umma ta yi gangan ku a kansa sunna kuma tana iya tabbata ta hanyar tawaturi kuma tana iya tabbata ta hanyar ahad wato za a iya samun hanyar gangan ku a cikin sunna za a iya kuma samun ta hanyar ɗaiɗaiku a samu hadisi imam malik ne ya ruwaito shi daga malaminsa abu zinad shi kuma daga malaminsa al'arar shi kuma daga abu huraira shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zan wannan ita ce kawai hanyar da muka samu wannan hadisi ko dole mu imani mu yarda da wannan hadisi saboda tabbatar adalci da amana ta su waɗanda suka rawaito hadisi to kaga ashe ita sunna tana iya tabbata ta hanyar ahad banda shi alqur'ani alqur'ani duk abin da ya tabbata to ijma'i ne na al'umma a kansa wannan babbanci na farko kenan babbanci na biyu shi alqur'ani muta'abbadun ne bi wato karanta shi kawai kai karanta shi zallarsa tsurarsa ibada ce ka zauna kana karanta fatiha suratul baqara ali imran suratul nisa kansa wannan ibada ce sawa'un kana fahimta ko ba ka fahimta matukar kana karanta shi da sunan kana karanta littafin Allah ibada kake yi kowane harafi kana da lada talatin kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa alif kana da lada talatin lam kana da lada talatin mim kana da talatin in ka da lada tasa'in kenan wannan khususiya ce ta alkur'ani sabanin sunna ita sunna la yuta'abbadu bi tilawati alfabiha ba za ka zauna kawai ka ɗauki bukhari kana karanta lafizan kawai ba ma ka fahimta me kake karanta ka ci ibada kake wannan alkur'ani kawai yake da wannan khususiyar shi yasa yana daga cikin shirme na wasu idan ana annoba ko an samu fari ko ana cikin yunwa ko wani abu kama da haka sai a ce a ɗauko sayul buhari a karanta ko a ɗauko a shafa a sauki kaga wannan jahilci ne ba a ta'abbud bi alfazil shifa na qadiyya ko bukhari kawai al-lafzan kamar yadda ake wa Allah da alqur'ani yutaqarrabu ila Allah bil qur'an kamar yadda yazo a cikin hadisin Imran ibn Husayn wanda yana cikin sura sunan Tirmidhi annabi yana cewa iqra'ul qur'ana was'alu Allah bihi ku karanta alqur'ani ku roki Allah da shi wato ku yi tawassuli da karatun da kuke wa alqur'ani to kana iya zauna ka karanta alkur'ani ka yi tawassuli da wannan karatun domin karatun alkur'ani ibada ce mai zaman kanta amma ba a ce iqra'u sahih al-bukhari wa tawassalu bihi ba ko iqra'u shifa wa tawassalu biha idan ba a yadda ba wani dalili da ya nuna karanta sahih buhari zalla haka kawai kai ta karanta shi ba tare da sanin ma'anarsa ba wataƙila ma kana saba wa ma'anar domin galibi waɗanda suke karanta sahih buhari din a wasu lokuta da sunan tawassali ko neman Allah ya yi wani fari ko annoba ko wani bala'i da al'umma ta samu kanta a ciki waɗannan mutane sau tari za ka samu ba ruwansu da sayi bukari din sai irin wannan ya faru amma a cikin ayyukansu na ibada na aƙida sun jingine bukari din ba sa aiki da shi sau da yawa za ka jawo hadisi a cikin bukari din ma su ainihin daka tsalle guri ɗaya sai ba su yadda ba su sa kafa su ture shi amma kuma in bala'i ya tashi sai su ɗauko suna karantawa bukhari ya rawaito hadisin aisha man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad baya so ma yaji wannan hadisi da zarar ya ka kawo shi sai rika bata fuska kana so ka ce abin da yake bid'a ne shi kuma ya ce ba zai daina ba kaga bukharin ne ya kawo wannan hadisin amma an ki aiki da shi sai kuma wani bala'i ko ta annoba ta auku sai kuma a tattaro sahih bukhari din ana karantawa har da shi wannan hadisin a ciki to kaga wannan babu babu shakka tafiya ce a kife tafiya ce a makance a kurance ba tafiya ce ta masu ji da gani da da basira ba saboda haka alqur'ani shine wanda yuta'abbadu bi tilawati alfazihi ana bautawa Allah ta hanyar karanta lafuzzansa shi yasa ko kana ganewa ko baka ganewa in kana karantawa zaka samu lada amma ka ɗau bukari kawai kai ta karatunsa baka ganewa to ka zama ka masalin himari ya asfara ka zama kamar jaki dauke da wagagen kayan littattafai bai san menene a bayansa ba wannan shi ma bambanci ne tsakanin alkur'ani da hadisan manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama alkur'ani shi ake karantawa a sallah in za ka yi sallah shi za ka karanta ba hadisi za ka karanta in za ka yi sallah ba alkur'ani aka ce a karanta karanta fatiha sannan faqra'u ma tayassara minhu faqra'u ma tayassara min alqur'an haka wannan ma yana daga cikin abin da yake bambance alkur'ani da ainihin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga cikin abin da yake bambance alkur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi sallama alkur'ani ba a rawaito shi da ma'ana wato yadda yake lafazin sa din nan haka zaka haka zaka faɗe shi alhamdulillahi rabbil alamin baya halatta ka canza waɗannan lafuzza ko ka ce ashkuru ko as-sana'u lillahi ko ka ce as-sana'u rabbi ko wata ko wata kalma daban ko da kuwa za ta bada ma'anar kalmar da ka ɗauki ba a halatta maka yin haka ba sabanin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan an yarda ga malami masanin luga wanda ya san hakikanin harshen larabci ya san ma'anar kowace kalma da irin ma'anar da take bayarwa yayin da aka yi amfani da ita wannan ya halatta ya ruwaito shi da ma'ana in ya rike ma'anar in ya rike ma'anar ya halatta ya kawo shi da ma'ana ko yana so ya kawo shi da larabcinsa amma ya manta larabcin hakikan amma ya rike a hausance ma'anarsa to so ya koro ma'anar ba wani abu ko kuma cikin larabcin ma ya koro ma'anar in matukar da ya rike ma'anar wannan hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama ya halatta a yi musu haka sabanin alqur'ani eh, sabanin alqur'ani shi alqur'ani la yurwa bil ma'ana ba a ruwaya sa da ma'ana sai dai ka ruwaito shi wato ka karanto shi yadda ya zo to duk wanda yana daga cikin bambance-bambance da alkur'ani yake da shi tsakaninsa da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama amma wajen zamantowar alkur'ani hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wahayi ne wannan babu bambanci yadda alkur'ani yake wahayi haka hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suke wahayi su ne hikima ɗin da Allah yake faɗa a nan wadkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikma kaga adafin hikima akan alkitab ya nuna wani abu ne na daban wani abu ne na biyu haka nan Allah yake gaya wa matan annabi sallallahu alaihi wasallam wa kurna ma yutla fi biyutikunna min ayatillahi llahi wal hikma wa kurna kutuna abinda ake karantawa a gidaddajinku min ayatin lahi daga ayoyin Allah su ne alkur'ani wal hikima kuma da hikima waɗannan duk ayoyi suna nuna cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi ce shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin abu dawud ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu a wata ruwayar wa mithlaihi ma'ahu ku saurara an bani alqur'ani an bani wani abu kwatankwacin sa an bani alqur'ani an bani wani abu mithlahu kwatankwacin sa ko wanda ya linka shi to abin nan da aka ba alqur'ani tare da alqur'ani shine sunnar sa shine abin da aka bashi na hadisansa wanda suke sharhi suke bayani ga abin da alkur'ani ya zo da shi misliya din nan tana samuwa cikin wahayi wahayinsa shi ma aka yi kamar yadda aka yi wahayin alkur'ani haka nan misliyan nan tana tabbata fil ihtijaji bi wato yadda zaka yi hujja da alkur'ani haka zaka yi hujja da hadisi kuma dole a yadda dole a yadda da hujja da alkur'ani dole kuma a yadda da hujja da hadisi matukar dai mutum musulmi ne shine mala yace wallazi kana yatluhu huwa wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama fi buyuti azwajihi kitab Allah wal hikma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zan yana karantawa Allah yana karantawa da manzo sallallahu alaihi wasallama yana karantarwa a gidaddajin matan annabi sallallahu alaihi wasallama sune littafin Allah da hikima fa kitabullahi huwa alquran alqurani shine kitabullahi din wal hikma hikima kuma hiya ma kana yadhkuruhu min kalamihi shine abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake furtawa na maganganunsa wa hiya sunnatuhu ita ce sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan magana ba wai ibnu taymiya ne farau ba wajen ya fassara kalmar alhikma da cewa tana nufin wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama imam shafi'i rahimahullahu ta'ala ya faɗi cewa duk malamansa da ya yarda da su duk malamansa da ya yadda da su abinda suke fassara alhikima kenan suna cewa sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama maganar su tana na cikin littafinsa a risala yana cewa fazakar Allahu kitaba wa huwa alquran Allah ya ambaci alkitab wanda shine alqur'ani wa zakara alhikma kuma ya ambaci hikima imam shafi yace fa sami'tu man arda min ahli alilmi bilqur'ani yaqulu alhikmatu sunnatu rasulillah sai naji wanda na yarda da su malamai masana alqur'ani suna cewa hikima ita ce sunnar manzon Allah wa hadha yushbihu ma qala wallahu a'lam yace wannan magana tayi daidai saboda me li'anna al-qur'ana ذكر وأتبعته الحكمة أن أنبتاء القرآن سيكم أكبر باية دا أنبتين حكمة وذكر الله منه على خلقه بتعليم الكتاب والحكمة ألا يفعي baiwar da yayi wa mutane yayi wa halittunsa ta hanyar karantar da su alkitab wal hikima sai ya ce falam ya juz wallahu a'lam an yuqalu al-hikmatu ha illa sunnat rasulillah don haka anan bai halatta a fassara al ba sai da sunnar manzon Allah don babu wani abin da kuma za ka iya faɗa ka ce shi ake nufi ba sunnar ba ba wani maganar wani da zaka ce maganar sa ake nufi ba ba maganar Allah ba an maganar Allah to babu kuma maganar wani da ya dace ta biyo bayan ambatan maganar Allah sai maganar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa zalika annaha maqrunatun ma'al kitab saboda ita wannan hikima din an hada ta tare da ambatan alkur'ani wa'annan anna Allah aftarada ta'ata kuma Allah ya farlanta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a ayoyi daban-daban kamar yadda muka je su wasu daga cikin a darasin da ya gabata wa hatta ma ala nasi ittiba amrihi kuma ya wajabta wa mutane su bi umarninsa sallallahu alaihi wasallam kaga ashe kenan bayan alkur'ani abinda zai biyo baya shine sunna a wajen batun shari'a in ana batun shari'a alkur'ani da sunna a haɗe suke bai yiwa ka raba tsakaninsu ka ce za ka fara ta alkur'ani sai ka dire sannan ka zawo kan sunna in ka haka to inda za ka dira ɗin ba kyau alkur'ani da sunna tagwaye ne a haɗe suke ka haɗa su gaba ɗaya sai ka kyakkyawar direwa bai yiwa ka ɗau hukunci daga tsantsar alkur'ani ba tare da ka gwama da sharhin da annabi ya yi masa ba ba tare da ka haɗa da bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa ba kuma yana daga cikin bai wanda Allah ya yi ma wannan al'umma bai wanda bai yi ma wata al'umma gabanin wannan al'umma ba ba a yi wa yahudu irin ta ba ba a yi wa nasara irin ta ba baiwar isnadi wato dukkan maganganun manzo Allah na kwarai suna da kyakkyawar salsala isnadi tun daga kan malamin da ya rubuta littafin har zuwa kan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan maliku zai bada hadisi zai ɗauko mana salsalar hadisinsa daga malaminsa shi kuma daga malaminsa har zuwa kan sahabi har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam in bai yi haka ba to ba za mu karba ba ba za mu duba cewa maliku ne ba shi maliku mun yarda da shi amma ba mu san gurin wa ya ji ba ta yi wanda ya faɗa shi kuma ya zamba yarda je ba ne maliku shi kaɗai yarda da shi sauran al'umma ko sauran malamai sun gano abinda maliku bai gano a kansa ba don haka sai ya fito da isnadin sa shi daga gurin wayaji shi daga gurin wayaji har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan isnadi kuma tsohon abu ne da tun tun bayan kace sayyidina usman shekara ta 35 bayan hijira sahabbai suka rika tambayar isnadi ba wai abu ne samu da sai daga baya ba aka zo ana cewa isnadi a'a tun daga tun da fitina ta kullo da kanta cikin al'umma sahabbai suka rika tambayar isnadi in ka kawo a sito gurin wa ah, kamar da muhammad ibn sirin yake cewa ma kanu yas'aluna anil isnad فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ من حديثهم وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ من حديثهم وتدا قبال فاروار فتنة ركش سيدنا عثمان sahabbai suna karbar hadisi daga gun wanda duk suka ji ya ce manzo Allah ya ce ba su tambayar isnadi dan a lokacin ana ga kowa yana bisa fitira ba zai yi wa annabi ƙarya ba amma da an ga fitinar kashi sayyidina usman kenan an samu yanzu wasu bara gurbi da yawa sun shigo musulunci a shi to zai yiwu a yi wa manzo Allah ƙarya haka na faruwa sai suka fara ɗaukan mataki in ka kawo magana sai sai sun tambaye ka menene ka faɗa mana mazajen wannan hadisin naka tunda kai ba sahabi bane to gaya mana mazajen hadisin sammu lana rijalakum ku faɗa mana su suwaye mazajen hadisin yace fa yunzaru ila ahli sunnati fa yu'khadhu min hadisi sai a duba mabiya sunna waɗanda suka san girman manzon Allah ba za su yi masa ƙarya ba sai a karɓi hadisin su wa yunzaru ila ahli bid'ati fa la yu'khadhu hadisi a duba ga yan bid'a ba zai karɓa kaga ashe sunan ahli sunna daddan suna ne ba wani sabon suna ne da dadde tun zamanin tabi'a tabi'in sahabbai aka san shi don muhammad ibn sirin ya rasu hijira tana ɗari da goma kuma almajiri ne daga cikin almajiran abu huraira kuma yana ba mu labarin malamansa ne ce yana nufin suwa na bayan almajiransa ko malamansa yana nufin malamansa la yas'aluna anil isnad saboda haka kaga isnadi din nan wani abu ne da yake tantance sunna ta kwarai wacce tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisin da yake bara gurbi ne ba gaskiya ba ne to al'umma musulmi ita su samu wannan gatan amma kan shiga cikin kiristoci za ga ana ba da labarai daga annabi isa ba ba ka samu wani isnadi ba za ce kawai yesu ya ce yesu ya ce waye ji yesu ya ce ba wanda zai gaya maka ga isnadin maganar yesu to haka a wasu suke so kuma su mai da su mai da maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yesu ya ce to kawai a mutum kawai ya ɓaro ya daddago wata magana ya caba ya ce manzo Allah ya ce kuma shikenan sai mu sai mu sai mu karba mu ce eh eh ya faɗa yadda Allah madaukakin sarki ya shimfiɗa dokokinsa ta hanyar manyan malamai wajen kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama dole ne a bi su idan ana so a tantance sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama domin matsayin da take da shi a addini shi yasa malamai suka ce faɗar Allah da yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da zikir kuma mu za mu tsare shi suka ce wannan ayar ba tana nufin alkur'ani kadai ba tana nufin tsara alkur'ani da tsara sunna domin baiwa a tsara alkur'ani shi kadai ba tare da an tsara sunna ba saboda alkur'ani in ka ce a tsare shi kadai amma sunna kuma ta lalace to kamar ka ce an tsara haruffan alkur'ani amma ma'anar kuma an bari ta gurbace kaga anan ba wata hikima kenan domin ma'anar ita ce ruhin haruffan wannan wasila ce ta isar da ruhin ma'ana idan ya zan ma'anar wanda sunna kuma ita ce za ta tantance ma'ana ta kwarai in ya zan wannan ma'anar ita ba a kare ta ba ba a bata kariya ba harfan kawai aka bawa kariya amma ma'anar a iya yin wasa da ita kuma al'umma ta kasa ganewa a iya yin ƙarya wajen fassara alkur'ani kuma al'umma ta kasa ganewa in ya zan haka ta faru babu wata hanyar da za a iya gane gaskiya to kaga ba a tsare alkur'anin ba kuma a tsare sa bai yi amfani ba yasa suka ce wannan ayar tana nuna tabbacin tsare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kawai hanyar da za a tsare alqur'ani da ta sunna suka sha babban hanyar tsare alqur'ani ubangiji shi ya dau abin da kansa bai wakilta shi ga wani ba don haka da zarar mutum ya so yi wa Allah ƙarya ta hanyar ya kawo wani abu to dan da nan asirin zai to yaro kankani ma sai ya gane cewa a abin da kake faɗa ba alqur'ani bane za a samu yaro dan shekara goma shekara goma sha biyu ya haddace alqur'ani da zarar ka karanto wasu maganganu ka ce alkur'ani ne shi karan kansa zai ce to shi bai san a wani alkur'anin kake karatun ka ba kaga wannan baya buƙatar wasu jima-jiman malamai manya-manya to kaga wannan aikin Allah ne shi yasa ce bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm alqur'ani aka tsare shi a cikin kiraza don haka inda ka ɗau alkur'anan duniya duka ka kone su baka yi komai ba yana nan fi sudurin ladina utul ilm kana konawa wani yana zama zai rubuce shi daga farko har ƙarshe to kaga me kai sai dai in zuwa za ka yi ta yi ana binciko maka kuma haddata duk a duniya kai ta musu kana yankawa to kuma sai ka gwada ka gani in haka za ta yi amma dan ka ce a tattara qur'anai duk a kone ka hana buga kur'anai duk baka ci komai ba to wannan hanya ce da Allah ya tsara alqur'ani da ita sabanin hadisai su ubangiji sai ya zabar da wasu mutane ya samar da wasu mutane sai ya dora aikin akan su shi yasa idan mutum ya yi wa annabi ƙarya to wato ba zai ɓuya ba waɗannan mutanen sai kuma sai sun zaƙulo shi sun yi bayanin sa ga al'umma shi yasa muke cewa duk wani hadisi da za ka kawo ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma alhalin ƙarya kake yi ba wani abu ne da zai ɓuya ba wani abu ne da za a gane ka da wuri wuri domin da zarar aka ce kawo isnadin to anan tusa ta kure godari kawo isnadin shikenan ba abin da zai iya cewa ya ce wani ya faɗa ya ce wani ya faɗa kawo isnadin to in ka ce abu dawud ya rawaito abu dawud yana koro hadisansa da isnadi sai a je a duba isnadi in ka ce tirmidhi yana koro hadisansa da isnadi in ka ce ibnu maja in ka ce nasa'i in ka ce bukhari muslim duk wanda ka faɗa cikin waɗannan imam ahmad ishaq ibnu rahuya abu ya'la al-musri al-bazzar duk wanda aka faɗa cikin wannan suna koro hadisansu da isnadi wasu ma da ƙarshe su yi bayani su ce wannan hadisin bai inganta ba to kaga ashe akwai inda za a koma a gano ina ina bakin zaren yake amma kawai ka koro hadisi ka kasa fadar ma ina aka waye ma yaro baka ma san kai ma kawai ji kai ana fada kawai ka tsince shi ana fada kai ma ka rika mai tashi kamar a kukuturu kaga babu yadda za a yi mutum mai hankali kawai ya gina addinin sa akan irin wannan shaci fado to shine malam yake cewa fa'alal muslimina an yata'allamu hadha wa hadha wajibi ne akan ka musulmi ka koyi wannan alkur'ani kenan ka koyi kuma sunna dole ka hada su bi ka koyi wannan ka koyi wannan ba kamar yadda wasu ke cewa ka karanta littafin hadisai ba za ka ɓace ya za a yi Allah ya saukar da abu ta hanyar manzon sa sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yi bayanin alkur'ani kuma ka karanta kuma ka bace akwai akwai akwai daura kai cikin wannan maganar a ce wai ka karanta hadisai za ka bace hadisai maganganu waye maganganun manzo Allah ne maganganun manzo Allah kuma shi da aka turo ya shiryar da mu kuma sai batar da mu to kai yanzu magana wa zan karanta kuma in shirya sai ka gaya min kuma wanda shi tashi magana zan karanta za a shirya abinda ake cewa kada ka ɗauki abu ka rika karatun kai kadai ba tare da malami ba kamar yadda magabata suke cewa la ta'khudhu al-ilma la ta'khudhu al-qur'ana an al-mushafi walal ilma min sahafi kada ka ce za ka koyi alqur'ani daga wanda ya koye shi daga mushaf wato da zarar ya dau alqur'ani ba a gaban malami to zai rika karanta wasu bakakin ba daidai ba ya rika ajiye wasu bakakin ba muhallin su ba yana ja inda ba a ja ko ya ja inda ake ja saboda kawai hawan kawara yayi wa ainihin alkur'ani da haka ba a karba alqur'ani sai ta hanyar talaki haka nan ba a karɓar ilimi daga wanda ya ɗau ilimin sa daga littattafai wato ba shi da wasu malamai ce gurin ba ka koya ki a shi yan karance karancensa ne sai ka ga yau an wayi gari har ma wanda larabcin ba ba ganewa da turanci zai rika karanta zai rika karanta hadisan amma kuma za a rika rigima da shi akai da haka ya zo ya ɗau littafin riyadu salihin ko bulugul maram na turanci ya karanta shi kansa bai fassara bai fassara daidai ba ni kuma ya yadda akan haka manzo Allah ya faɗa kuma a je ta rigima da shi gaba wanda zai aka fassara masa tsaka da lizard ya je ta kashe kadangaru to abinda ba a yadda ba ka ce ta hanyar littafi kaɗai za ka ɗau ilimi to wannan shine shine babban kuskuren amma ka ɗauke shi ta hannun malamai inda za su yi maka bayani in ba hadisin da ce maka wannan hadisin ya inganta kuma wannan hadisin ga lafuzansa kuma wannan hadisin ga abin da yake nunawa ga hadisan da suka zo suna ƙara suna ƙara bayanin wannan hadisi to wannan shine abinda abinda ake bukata kuma dole ne kai haka wajibi ne akan ka ka koyi wannan ka koyi wannan kuma alqur'ani da hadisi tare suke tafiya ba a raba tsakanin su wanda duk zai raba tsakanin su to zai shiga cikin bata to duba da cewa karatun namu na yau daman wasu da dama watakila an haramta musu sauraron sa saboda hadari da ya gangamo akwai wanda watakila wannan hadarin ba zai bar su fito da gidajen su ba za mu dakata a nan ina ga dai ai mun ma cinye lokacin mai to wannan shimfiɗa ce ibnu taimiyya yake yi kuma yana hannunka mai sanda yana sanya abubuwa da al'umma za ta ittifaki a kansu su ne alƙur'ani da hadisi yana faɗar matsayin alƙur'ani da matsayin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama domin dukkan abin da za a gina kuma na maganganu to a yadda cewa akan waɗannan abubuwa guda biyu za a gina su wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil khalqi nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wanda yana cewa ina so a yi mun bayani akan invitation da ake yi na turanci ana rubuta wirin fatiha ya ce mun san da cewa fatiha suna ne daga cikin sunan surori na alkur'ani shi ana kwashe shara da shi hakan ya dace ko bai dace ba to kalmar fatiha babu shakka alfatiha suna ne daga cikin sunonin suratul fatiha ana ce mata alfatiha ana ce mata rukuya ana ce mata umul kitab ana ce mata sab'ul masani da sunaye daban-daban da ake kiranta da shi ambatanta da sunanta baya daga cikin alkur'ani shi sunan a daina fahimta cewa sunan sura shi ma alkur'ani shi yasa za ga a sura guda daya an yi matan saɓani kan sunanta wani ya ce sunanta kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza alkur'ani ba a saɓani a kansa sunan sura ba shi ne alkur'ani ba da an ce mata ummul kitab an ce mata alfatiha bayan nan an rubuta alfatiha dan ba ma alif din a turancin ma cire alif din ake ba a cewa alfatiha sai da a ce widin fatiha to kalmar fatiha din ba wai alkur'ani ne aka rubuta ba ta yadda za a ce ai an rubuta alkur'ani an jefar a ba alkur'ani bane kamar ka rubuta an-nur ina ta akwai suratul nur a cikin abin kalmar an-nur kawai ita kadai <coughs> wannan ba ba alkur'ani ka rubuta ba kuma waɗanda suke rubuta abin nan ta kalmar fatiha din abin da suke nufi addu'a suna nufin addu'ar da ake ta ɗaurin aure ba wasu suna nufin karatun fatiha ba saboda ai yawanci auren auren da za a yi ba karatun fatiha ake yi ba mu dai ɗaurin auren mu ba dai san wani ku ba ko kunan amma dai mu ba ma karanta fatiha abin da aka fi sani na sunna haja sai kuma a yi siga tsakanin waliyi da wakili ko kuma shi angon kansa shikenan mutanen da suka halatta kuma sun ga abin da ya faru wannan shine ilalin nika to an gama daurin aure saboda ka ba bukatar sai an karanto fatiya ko da ya rubuta wannan a cikin haka yawanci wanda za su rubuta kalma wannan kalma a cikin invitation ba wai suna nufin alkur'ani ba suna nufin addu'ar daurin aure halartar addu'ar daurin aure saboda haka kada a tsananta akan wannan a ɗauka to alkur'ani ake rubuta ana jefarwa akwai a da can baya kafin kai ya waye ana daukan duk ba wani kalmar larabci alkur'ani ka ko jaridar larabci da ta zo daga vatican eh, inda da larabci ce sai ga ana ta kafa kafa da ita ana girmama ta wanda ba ba alaka bible akwai na larabci eh, yana nan ba ka ba shi eh, daraja da tsarkakewa kamar yadda zaka ba alkur'ani ba akwai jaridu na kiristoci da larabci ne kuma haka shi ya larabci yare ne yare ne ba wai shi yake da kadasar ba alkur'ani shi yake da tsarkaka din ba wai shi yaran gundarinsa ba shi wannan yaran shi abu jahal yake yi shi abu lahab yake yi kuma duk suna wuta kaga yaran <laughs> ba ce an jefa shi da tsarkin da tsarkin yaransa kuma ya tafi ta ba to akwai sanda duk harabi ma an ga alif aka ga lam aka ga bib aka ga ba aka ga za a ce ka kana ana wasa da alkur'ani kaga ana kafa kafa da shi to daga baya aka bayyana cewa a ah, wannan yare ne yare ne a cikinsa akwai musulmi akwai kiristoci akwai kafirai akwai do akwai a cikin yaran ana samu wannan yana cewa me ingancin wannan hadisin da zamahshari shari ne ba zamahshari shari ya ruwaito a cikin littafin sa almanakibu yana cewa matu. menene yahudatu ko menene ko yahujutu bahajatu kalbi ah, to wabnaha wabnaha samaratu fuadi wa ba'luha nuru basari wal a'imma min ba'daha wal a'imma to gashi nan dai kun dai je wani bangare na shi wato yanzu muka gama magana akan irin waɗannan hadisan to da waɗanda hadisan da ake shi da guguzo a ce ai ga hadisai nan sun ce al'a'imma min ha al'a'imma min min ha ko al'a'imma ha a ce ai limamai annabi ya ce limaman da za a yi daga cikinta ne daga 'ya'yanta ne don haka 'ya'yan fadima su ne shugabanni duk wanda baya cikinsu to kwace ya yi don haka a zargi sai na abubakar da cin amana a zarge shi da zalunci akan waɗannan rubabbun hadisan wani hadisi ne rubabbe hadisi ne bara gurbi hadisi ne mai wari mai doyi mai halatta ka ɗauki wannan ka jingina manzo Allah kana da hankali ba ba na jin ma mai hankali zai ji wannan kai daga jin larabci ko ni wallahi larabci na wannan dadi a ce larabcin wanda yake afsahu man nataqa bidad ka zo ka su kalmomi na shirme annabi ga larabcin sa ya ba karfin wannan yana daga cikin alamomin wazi da malamai suka ambata barakatul alfaz wato rakakatul alfat da wasu kalmomi kamar kamar kamar letar yan soyayya wannan ba hadisi bane zamakshari ba mu'tazile ne shine sahibul kashaf kuma can cikin wajen karni na hudu ya bayyana ba sahabi bane ba tabi'i bane ba tabi'u tabi'i ba cikin a'imma ba cikin qurunul mufaddala ya fito ba kuma ma a sa ba ta ahlus sunna bace aqida ce karkatacce aqida mu'tazila shine mai littafin al-kashaf to an ce shi ruwaito kaga tun daga nan an gama magana to idan ma mun hakura da shari, to tun da shari nan ba sahabi bane ba tabi'i bane ba atba'u tabi'i bane a gaya mana isnadin da ya ruwaito hadisin da shi ƙarya ne babu babu saboda haka irin waɗannan hadisan da su ake karantawa al'umma ana zagin sahabbai da su ce gashi manzan Allah ya ce kaza amma su da abubakar sun yi abu kaza saboda haka sun ci amanar manzan Allah hadisan ƙarya marasa tushe wani hadisin ƙarya ne shi ya je ya kama littafin almanaki mu ɗin gani ba wani wanda zai kama kawai littafin almanaki mu na zama shari ƙarya ne saboda haka ka tabbatar da abu kafin ka zo ka yi gini a kansa har ka taɓa wasu bayan Allah don haka wannan hadisin ba gaskiya ba ne wanda ce gaskiya ne kuma sai fito da isnadinsa kamar da ibnu sirin yace sammu lana rijalan sai ku gaya mana mazajen ni in na faɗa hadisi yau ko muka ce ƙarya ne ba zan zo maka da mazajen zan karanta maka su kuma in karanta maka tarjama su da manyan malamai abinda suka faɗa a kansu kai ma ka kawo naka karanta wata rana manzon Allah ya riko hannun Fatima alaihi salam sai ya ce man arafa hazihi faqad arafaha wa man lam ya'rifaha fa innaha Fatima bintu Muhammad muhammad sallallahu alaihi wa hiya bid'atun minni wa hiya qalbi wa hiya ومن آذاها فقد آذاني ومن آذى آذاني فقد آذى الله yana daga kai daga ji ko ba ka jin larabci wahiyar kalbi kaga irin wanda larabci ya soyayya wahiyar kalbi annabi ya kamo fatima ya fito yana cewa man arafa ha faqad arafa dan Allah wannan kamar kamfen na siyasa fi sabilillah yadda za a daga hannun siyasa da wai annabi ya daga kama ni da ce man arafa ha faqad arafa wanda ya santa ya santa to wanda ya santa ya santa me kenan wanda ya santa ya santa wanda bai santa ba ita ce faɗi kaga an bai da musuluncin kamar wani wani kamfen ake yi annabi bai kamfen ga 'ya'yansa ko abin nan har yanzu yana ita ce makalibi waye shi wannan ba a mace zama shirin ba shi kuma kowa ne ne akwai hadisi sahihi yana cikin bukhari yana cikin muslim yana cikin musnad imam ahmad da salsalar sa sananniya hadisin miswar ibn makhrama hadisi ne ma'ruf lokacin da sayyidina lokacin da ah, dangin abu jahl suka kawo wa sayyidina ali tallar yar abu jahl ya aura cewa ya auri yar abu jahl labari sai iske manzo sallallahu alaihi wasallam shine ya hawo minbari ya hawo minbari a wannan lokacin ne ya faɗa yake cewa fatima bad'atun minni yu'ziha yu'zini ma yu'ziha wa yuribuni ma yuribuha fatima wani bangare ne nawa duk abin da zai cutar da ita zai cutar da ni duk abin da zai tayar mata da hankali zai tayar mu yace ji ali yana so ya auri yar abu jahal yace to ba zai yiwu ba sai dai idan zai saki 'yata ya auri abu jahal domin babu yadda za a yi 'yar maƙiyin Allah a haɗa su da 'yar annabin Allah a ƙarƙashin mutum guda ko a gida guda dan rigima za a yi duk sanda na na faɗi ma ta yi magana abuja al'yansa ba za ta ji daɗi ba kuma al'amari da kishi za ta iya faɗar wata wata magana ke tafi can yar abuja kaga za a yi rigima shi yasa ya ce duk abin da zai tayar mata da hankali wanda zai cutar da iyali ba zan so shi ba domin abin da zai jawo ita na na fatima ko ta yi wa sayyidina ali abin da ba daidai ba wanda zai cutar da ita manzo Allah ba zai so ba to a lokacin ya faɗi wannan wanda ya fusata ta ya fusata ne annabi ya faɗe shi ne a ƙarƙashin wannan duk da cewa su ɗan shi'a ba su yarda ba wai ya za a haɗa abin da ali wai an yi wa hadisin kai ba ya da kai an masa kai saboda haka su ba su yadda annabi ya faɗi shi akan alif dan saboda in sun yadda to kaga ashe wanda annabi ya fara jin cewa ya bata masa rai shine sayyidina ali to kuma kaga abubuwa za su juye to shi yasa sai ba su yadda ba to kaga in suna so su kawo wannan hadisin sai kuma su sun yi sun yi sabon kai su kuma to shine aka ce kamo hannunta yayi ya fito da ita yace wani arafa faqad arafaha saboda haka hadisin yana nan sananne ne in kana so gobe sai a kama isnadin sa a karanta maka isnadin sa cikakke kai ka ka isnadin naka saboda haka wannan duk ƙarya ne ba gaskiya ba wanda yana cewa mai ingancin wannan hadisin an ibn jurayj an afa radiyallahu ta'ala anhum qala man sallafna 12 raka'a la yatakallamu fiha ثم قرأ في آخرها سبع مرات بفاتحة الكتاب وآية الكرسي سبع مرات وقال لا إله إلا الله وله لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات ثم سجد قال اللهم إني أسألك بمعاقل العز من أرشك ومن تحر الرحمة من كتابك وباسمك العظيم وجدك الأعلى وكلماتك التامة ثم دعا استجيب له وأن إسناد إسنادي ليه ده هيك معضل هو إسنادي مرسل isnadi مرسل ba ابن جريج an ata قال kaga ata ba sahabi bane ابن ابي رباح rabah ابن عباس abbas صحابي ba sahabi bane bai yi wa ya jingina wata magana zuwa ga manzo Allah karba in ko magana sace ina ina hujja akai Ibn jurayj kuma yana tadlisi Ibn jurayj abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayj yana tadlisi idan zai ce an aba to akwai magana ta yi akwai wani wanda yake ba za a taba amincewa da shi ba a tsakanin ibnu jurayj din da a faɗi shi ibnu jurayj ya cire shi shi yasa yace idza qultu qala aba faqad sami'tu minhu in nace qala to naji amma in ce an wannan akwai magana a kuma wa tadlisu ibnu jurayj kamar da rakun yake faɗa wa tadlisu ibnu jurayj tadlisul qabih fa innahu la yudallisu illa an majruh ibnu jurayj duk sanda zai tadlisi mummuna tadlisi yake yi don baya cire sunan wani daga isnadi sai in ya zan su mutum ne wanda ba za a taba amincewa da shi ba saboda kaga ibnu jurayj an ata sannan ba a faɗi sahabin ba sannan a ce man sallah kaza kaza kaza wannan ba gaskiya bane wannan yace ina roƙon a ƙara mini haske akan waɗannan matsaloli guda biyu su sauran sahabbai waɗanda ba su cikin asharatul mubashiri na janna kuma manzan Allah ya kasance kuma manzan Allah ya kasance ya ga wani a gidan aljanna kowa da ɗan aljanna ne a wani matsayi suke idan aka gwama su da guda goma na farko to wannan da ita ce tambayar to ban san ban gane ma'anar tambaya ba akwai al'asharatul mubashirin bil janna abinda sa ake cewa al'asharatul mubashirin na biljanna ake cewa goma saboda sun zo a hadisi guda ɗaya lokaci guda ba wai ana nufin su kaɗai ne yan aljanna ba su kaɗai ne aka albishir da su aljanna a saboda sun zo a siyaki guda ɗaya hadisin abdurrahman ibn auf da abin nan sa'id ibn sa'id ibn zaid ya kawo su gaba daya abubakar filjanna janna wa umar fil janna wa usman fil wa ali fil wa talha fil janna har zuwa karshe to wannan zuwan su da suka yi tattare a karkashin hadisi daya na cikin sunan tirmidhi karkashin hadisi daya shi yasa sai aka hada su su goma aka ce wa shirina bil janna amma banda su akwai sahabbai da yawa annabi ya ya ya ya binnan ya ga ya ji motsin tafiyar bilal a cikin aljanna kaga baya cikin baya cikin wannan wannan jerin gwano hakanan a thabit ibn qais ash-shammas yana daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya al albushir da aljanna amma baya daga cikin abin da matar da ta zo tana farfadiya ta ce ya rasulullahi ka roƙa min Allah in daina wannan farfadiyar manzo Allah ya ce in kin ga dama kina so in yi miki addu'a in kuma za ki hakuri kina da aljanna ta ce zan yi hakuri alkawarin manzo Allah ba zai tafi a banza ba ta ce to ta haƙura ta ga yar aljanna ce to ire wannan suna da suna da yawa saboda haka ambatan goma din saboda suna cikin wannan jerin gwano sannan kuma manya-manya ne cikin sahabbai suna cikin manya-manyan wazirai da suka yi manya-manyan ayyuka shi yasa ambatansu ya zo cikin hadisi guda ɗaya tare a gaba ɗayansu don kada kada ka samu wata damuwa ba wata damuwa inda har ka yadda cewa annabi ya musu albishir da aljanna to shikenan Allah ya ce ya yarda da su sun yarda da shi wannan kuma sakamako ne wanda ya fi gidan aljanna din kansa wa ridwanu min Allah akbar Allah yarda da mutum ya fi aljanna ma da zai sa shi sai wannan namiji ne ko mace yana cewa assalamu alaikum ina son dan Allah a taimaka mini da shawara mai karfi domin in samu Allah ya taimake ni ya sama mini mafita a ne sai malam na kasance ina zaune tare da mahaifiyata to malam akwai wata yatta wadda suka hada mahaifi kawai da ita malam a koda yaushe kokarin da take yi ta gadai ta hada ni da mahaifiyata kuma malam ban san irin abubuwan da take gaya mata ba a koda yaushe ina kuma matukar kokarin yin biyayya ga ita mahaifiyar tawa domin kauni a ta yi katsananci ko domin kauni a nan a baki eh, eh ko ne to kaga yi domin kwani a nan ba gidan mahaifina ba ne to malam shi ne na ga cewar ya kamata in nemi ya fiya ga mahaifiyar tawa idan ta yafe min sai in tafi zuwa wani wurin domin kada ta kai mu a wani halin da za ta sa mahaifiyata ta yi wasu maganganu a kaina ina son a bani shawara tare da ta yana addu'a game da wannan yanayi na rayuwa shawara dai ba ta wuce ki ci gaba da biyayya ga mahaifiyarki ba ko me za a gaya mata kuma ko me za ta nuna miki haƙƙin iyaye yana kan mutum ko da kuwa ba ma musulmi ba ne ko da iyayen ba musulmi ba ne suna da hakki a kan ɗansu ya yi musu biyayya abin da dai aka hana biyayya a cikinsu shine wanda ya saba Allah amma matuƙar ba saban Allah ne za su umarce ka da shi ba to ko me suke yi maka to kai musu musu biyayya kamar yadda ubangiji ke cewa sahib kuma fi duniya ma'rufa ka zauna da su kyakkyawan zama a duniya kada ka bata musu don haka ko da wannan gwaggwan taki za ta yi kokarin hada ku da mahaifiyarki wannan kai ya hada ki mata biyayya ta gaba da yi mata biyayya kuma kada ki ta sa'in sa da ita ita ma kuma wajen da take kokarin hada ki da mahaifiyarki ki yi mata ita ma biyayya ki rika kyautata mata domin al'insanu abdul ihsan da zarar kana kyautata mutum to za ka mallaki zuciyarsa da haka yau da gobe kamar yadda Allah ce idfa bil lati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun hamim idan an maka mara kyau to kai kai mafi kyau ka duba yadda Allah ce bil lati hi ahsan ba wai kai kai mai kyau ba kai in ka tashi sai kai wanda yafi ma kyau in kana da mai kyau da mafi kyau to sai kai mafi kyau ga wanda shi kuma ya munana maka yau da gobe sai kaga ya dawo yana nadama dama shi karan kansa cewa abin da yake maka ba ba ba da in in warki za ta yadda ki koma gidan mahaifinki da zama wanda ba ba wani ba wanda illa a ciki in wannan ba zai kawo rigima da baci tsakanin mahaifiyarki ba kina iya koma wajen mahaifinki ki zauna amma ki rika zuwa kina gaishe ta kina taimaka mata cikin abin da za ki iya wanda da yake ce shawarar da nake ganin za ya kamata a baki Allah ya sa shawarar tana da ƙarfi ina ga nan za mu tsaya wadda ba su ji an su tambaye su ba su yi hakuri Allah ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in